gare jummatu gare jummatu gare jummatu gare jummatu akwai badagala a kwanci a kasa haɗawa sai gare jummatu Suka ci mugun gamo kaɗa mugun labari. Gaskiya ne wannan. Yau kuma ke ta kika shigo garejin? Wallahi ni ce ka san tukunna ma ina oga. Mai gida komai ta taɓarɓare masa. don haka ni ma nake shirya wani target billahi la azimu ina shirya target ina gama haɗa target dina Allah magana ta kare saboda na gaji da wannan eh wahalhalun da nake sha a cikin wannan garejin shi yasa fa ni ma nake jira na kira ka a waya wai kuwa tsaya dai in duba kar a je a gani wai kuwa ka san uga motan da aka kawo masa ranan nan yayi fenti ya fece da ita madan Allah ba ki gayan ba kawai shi kenan ni na tafi na ta rufa rufa to billahi azimu akwai jagwal mai kyau ni abun kuga yana bani mamaki komai dagule masa yake yi ai na riga na gama na riga na gama shirya abun da zan yi tana ma kawai ke dai kawai ki kokari ki ban haɗin kai da target din ya tabbata ina gama haɗa kacam ɗina zan miki waya yawa ware ne in yi nan na ga ware kawai dan fara babu iyaka garejin mato faiti babu iyaka garejin mato garejin mato garejin mato zamba cikin aminci da rabi yayi hanawa ka kana lafiya lafiya na ganka eh ka shigo garejin namu mota ne eh, mai ya kare kuma da na zuba sai ki rarraba mun wuta ban san dalili ba. gaskiya ne amma wannan gyaran eh ba irin namu bane bara in kira ma mai gida saboda aikin eh babban aiki ne kira shi kira shi sauri nake bara in kira shi garejin mato garejin mato gare jummatu gare jummatu dan dinkin nan naki wai ba yanzu ba kike shi sa na zo gare karar arziki a kai ta samu ko kai billahi lazi wani don ne ya shigo a ta zindime miyan mota kai billahi lazi daga ganin sa za a kakarar da yawa wai ya ce wai mota ce wai ya ji ya zuba mai mai ya kare ya waye tana rarraba masa don haka wannan aikin an yi shi gaskiya za a wadda da ni tsoka mai kyau kar ka damu yaran malam an ka san fa da nake ji da kai yana yana nan ya shigo yana nan alhaji do mu ji gurin gare jumato gare jumato gare jumato gare jumato gare jumato akwai iman da kala akwai ci a kasa ne zan sa ta kawai da yanda aka gama dai mai magana mota ce eh, mai ya kare da kuma aka je na dai na sha kuma sai ke ta dan rarraba wuta haka ban san dalili ba jekin take yi haka eh tana dan ai raba wuta take jekin take sosai ah, ka ci fuel form ka ci super rocket ka ci maganeto dan yanzu bai san dan kukan da take yi wani irin dan kuka take jekin kawai take yi irin taika mu kullun za a baka to ba bi iyaka garejin mato dan fara ba bi iyaka garejin mato haiti ba bi ka gani ko ka ji ko hmm. hmm. ya mutu dan wannan manda dan eh, zuba maganeto eh. ya mutu Allah ne mai kiyaye ya so ya taba ma barin inji yanzu fa aka matsalar fa duba ta kai minti biyar ba ka gane wani abu guda da eh. ni shi isa kake gani na ni ma to ba na aiki birki hammata duk kasar nan ka kewaya mm. gareji na daban yake da na kowa da ka ce garejin ma ba wanda bai san shi ba ni ba na aiki na yaudara ko na ha'inci abinda nake so da kai eh. motar ka za ta tar maza yau ta yi fes kawai abinda nake so gaya maka yadda kawai abin nan ka bani kwana biyu katsal eh ka ji motar ka kamar yau ka ɗauko ta kwana biyu sai na buɗe injin na yi pieces ɗinsa na yi filla-filla da shi na wanke komai one by one to ka ce matsalar fuel form ne me kai kuma sai an cire injin to ai abin da na gaya maka cewa da shi ko ni rock din da yake kai eh. support daga inji zuwa fuel form eh. shine ya samu matsala sai na zare shi na bude gefen injin Allah ne kiyaye mai so ka da arziki ka to garejin mato eh. don ba don garejin mato ka je ba da ka je garejin yan burki mata sai su kashe ma inji gaba ɗaya kwanda to nawa ne kudin gyaran gaba ɗaya yanzu abun yi zaka bani naira dubu ɗari da sittin da biyar ka bani kwana biyu kai dubu ɗari da sittin da gyaran nawa ne shi kansa fulfam ɗin gaba ɗaya da uh, curriculum ɗin da kake faɗi da har za a baya ko kuɗin gyaran ka ne da ya biya a ciki ai aka ji alaji ai ba girman ka bane to ɗari da sittin ai aka ji alaji tuwon girma miyar sanama wanda ba su kai ka ba ma suna zuwa su kawo aiki a yi musu aiki mai kyau idan nema aiki ba za ka ƙara sha'awar zuwa wani gareji ka ba da aiki ba na gaya maka kwana bi kace dai kwana biyu kacal abinda za a yi ba ni lamba ka bar in zan baka namba ta sai ka kira ni sai in tura maka account number ka tura account number ka ko to amma dai da ka bani cash saboda sai kayan aiki a ah, ina naga cash yanzu 160 da wani abu yanzu dai abin da za a yi zan bar maka mota zan tura maka kuɗi ka turan akan nan baka kwana bi kace kwana bi katsal kwana bi kace kwana bi katsal to zan je doki ɗaya motar na amfani da shi zan dawo bayan kwana eh, bi ban ban san na ji wani matsala baka da matsala alajin Allah karka da godiya nake alajin Allah shikenan sai an jima garejin mato baby garejin mato honey garejin mato sweetheart honey Garejin mato akwai madagala a kwanci a kasa haɗawa. Yanki ga kuɗi sun samu yanzu za mu je bebi. Yanzu abin da ya ce ɗaya rage ne kuɗin kan da kika yanzu kuma abin da za a yi Kina ji ko bebi Allah ya taimake ni. Bawan Allah nan saboda fa na jirga shi na ce kwana biyu na bashi a motar nan. Gyaran nan gaba ɗaya bai fi minti talatin a gama ba. amma saboda ke in ɗauke ki mu tafi mu te mu kole mu shana mu sakata mu wala mu bararraji don haka ga kudin nan ya saka yanzu yanzu kin gansu ga su don haka abin da nake so da ke yanzu ki zo mu je yanzu in biya kuɗin gyaran wayan nan taki in biya kuɗin ɗinkin nan naki in biya a yi miki shampo a yi miki kitso kin gane ko inda dama ma a yi miki kunshi sai mu tafi kawai yau kin sani eh, night club a nan za mu kwana yau yau za mu yau za a yi harka hello hello mommy daddy ya dawo to mommy ke kuma me kika ce masa ok gani zuwa gani zuwa me kuma ya faru wallahi baby an samu matsala dadi na ne da kuma wallahi ya samu dokoki masu tsanani wallahi kaji matsalar amma dai ka yi hakuri yanzu ka je gurin masu wayan za mu je mu haɗu da kai ana gurin masu wayar eh, in tabbatar za ki dawo in jiran ki a gun garejin mato garejin mato garejin gaskiya ba zai yi ba ba zan yi hakuri ba kama nake ba zai yiwu ba yanzu kawai yadda za a yi kisara balbali zo nan yawwa ka gane ko wannan motar ko ne ya lalace an gama ba kuma au lalacewa yi ba an gama wata yar waya ce ku wanke shi ku sa ka sa ka nanzir Allah ya taimake ka gane ko ka dangwali fetur ka wanke shi an gama in tare zamu fita da kai ka gane ko ba kake eh, ba mai spanu to to ce ku ce masa yau ku ta sauri a bude mun yanzu yanzu nan yau abin da za a yi kenan aba yaushe zan yi abu babu iyaka garejin mato imam abu ta kunya tsaya mana tsaya mana yau ma ta samu fita kunyan nan da ka saba fitar da mu yau ma fitar da mu kunya za ka yi ni da mai gidana ne yau ka samu manyan kaya da babban riga tsaya ka ji gaba ɗaya da wancan karan da wannan duk zan haɗa in biya ka har biyan bashin wancan duk zan ma eh ni ƙananan kaya za ka samu mu ka san alhaji ya zai hau shi kuma ka samu babban riga akwai fita imam a fita kunya eh a fita kunya gayu to mu ma fitar da mu kunya za ka yi yau an gama yanzu kana ina ga nan zuwa eh ga nan zuwa a fita kunya a fita kunya akwai da kala a kwanci a kasa haɗawa sai gare jimmato kaga dai na taimake ka ko so ka ni ma in na zo ka taimake ni kaga ya sauke malamin da yake kanka ne kawai shikenan tunda abin da zai faru kenan yanzu injin yayi ko haba ya za a kai kaga inda yake gudu da motar nan kuwa Allah haba da Allah ya sa ka san yadda motar nan take gudu da shi ai ai saboda renin hankali da ka ba ku gyaran noses kawai ku wanke shi ku gyara kawai shi kenan sai ku sai a canja inji ko kuma a lalata mana inji wani inji ya na daga cikin mota tana gudu kamar ta ci babu yanzu in tafi da ita tana sanda kamar tafiyar kunkuru to billahi lazi ku sani na rantse da Allah da ya halicce ku ya halicce ni billahi la azimu nan da minti goma sha nan da minti ashirin da biyar na ƙara muku minti biyar kaga ya zama talatin kenan wallahi ba a dawo da injin nan ba na rantse da Allah ya nemi muku hukuncin da billahi la azimu sai da hukuncin da ne muku ba billahi la'azim na gaya mu. assalamu alaikum amma alaikum assalamu sannun ku alhamdulillah ya agai to daman dai kaman bayanin da na yi maka a dazu garejin da muke ne komai ya lalace mai gidanmu ma ya tafi ya ban mu shine muka zo nan tunda mun ga abokanan aikinmu ne mu nemi alfarma mu ma a ɗauke mu <laughs> da garejin ya cika Salamu alaikum magana ku ce ko magana ta to kina kunga ku koma gefe ku dakata ina zuwa ku bani mintuna koma ke. oga kana ganin wancan kasan sata yanzu ya za a ce ɗan ɗan matan za su yi aiki da Allah kana ganin wancan kasan fara da Allah in ba ku kori kun gyara ba billahi la azimu wankan dauraya wallahi da su zan mu. wallahi wankan dauraya wallahi da su zan mu. zan kwashe ku ɗebewa da tarawa na gaya muku minti talatin na ba. Yanzu oga waɗannan yaran da ba su san aiki ba baka gwada su ka gani ba baka san ba iya aikin su ku ji a ga cewa aka yi bako ba san halin sa ba rabu da shi kana ganin wancan kodaddan da yanda aka yi wanda yariya ka karuwai ne tunda wannan in ba canja mai injin nan an dame da shi ba yanda ya zubin yan wiwin nan ya rikice dan zai iya reference da da wayannan mata eh, wancan barawo su kundire ba wayannan da hire kai cikin hadi da su ba sai kala injiniyoyi ba wallahi ka dauki wayannan mata malam ya yake tafi da ku to daman dai kaman bayanin da na yi maka a ɗazu garejin da muke ne komai ya lalace mai gidanmu ma ya tafi ya ban mu shine muka zo nan tunda mun ga abokanan aikinmu ne mu nemi alfarma mu ma a ɗauke mu aiki haka ne to ba matsala ka ku mu za a yi di iyaye daga ganin ku eh kuna da da'a kuna da biyayya a gaskiya sosai ma ƙwararru ne mu a aiki sosai ƙwarai ku don haka damun wa'annan yayin iska ne daga ganin su ai kun gan su inda suke kuna ganin su ai ba su da kirki don haka in kun taba da cewa kun iya aiki to insha Allah ba ku da wata matsala to amma duk da ni a karkashin nima mai gida na nake tunda annabi ya ce duk wanda ya taimaki wani shi ma lillahin zai taimake shi sannan kuma a gen annabi ya ƙara gaya mana cewa wanda isa da buƙatar mabuƙaci a gudun bai isar da bukatarsa ba aisa wata lawo ta'ala da mai ala sarari yau qiyamah kiyama Allah zai tsaye daga digansa a kan ila da kiyama da haka zan yi kokari ba ku da wata matsala sha Allah to mun dakata to sunanka makwaron sarkin gyaran mota kefa jamila kefa zuwaira gaskiya ne wannan sunayen masu ma'ana ne kakku da mu daidai na san nima da abin da na yanke ba lalle mai gida na ya ba da matsala ba kawai ku je goben Allah ya kai mu karfe takwas da rabi ku fito a yi to Allah ya kai mu mun gode oga alƙara lafiya gare jumato gare jumato gare jumato gare jumato gare jumato akwai ibada kala a kwance a kasa hada barka da zuwa da zuwa hajiya lafiya lau lafiya kalau wallahi mota motar ce ta samu matsala ne eh wallahi na kasa gane motan ne idan ana tuka sai ga tana wani iri dai kamar akwai wata matsalar ke damu motan Allah sarki kwarai ko mu da professional ai duk ran Kano babu garejin da kai nan garejin namu iya gyara to a yara mana shi yasa na kawo motar a duba ta a gani ciwa babi iyaka garejin mato dan fara babi iyaka garejin mato hajiya wannan motar na jiyo matsalarta a dalilin da ya saka kina bawa waɗanda suke wankin mota to sikiyarin motar ya dan ansa sannan kuma ya yi tsatsa dole sai an dare shi to sannan a cikin motar take daga ƙasa akwai wani abu shi waje um, abin da eh, um, lampat dole ce an cire shi to za a ƙara ɗora wani sannan akwai wani abu da ake cewa oh, injection yawa injection <laughs> na mota shi ma ya mutu hajiya in ba haka ba aka baki da wannan mota sai ki hadari wallahi sai ki hadari hajiya to ba mata duk a gyara to abin da zamu yi guda ɗaya ne lissafin ki ina jin ba zai gagara ba tun da har Allah ya sa aka wacanto miki wannan gareji mun iya gyaran mota fiye da tunanin ki ya gaba ɗaya ba za ki kashe dubu ɗari biyu da hamsin ba a gaskiya ta yi yawa ya yi yawa ai sassauci ya yi yawa to bari mu haɗa ki da ogana amma hajiya <laughs> in ba za ki damu ba yanda na ganki na haka hajiya ko za ki bar lambar ki? ya zan baka numban waya na ni fa matan aure ce ya zan yi baka numban waya gyara fa na zo yi ogon naka bai garejin ne a yana nan abin da ya sa kika ji ina miki bayani yadda harkokin ki zai zo cikin sauki ni zan miki gyara amma ogana shi inda hali a kira mu ogan naka zo inda hali duk da haka dai in kin koma gida ai na ji jikin isa lafiya saboda hanya zo ya mun abin da ya kawo ni na wuce in dai hada ki da ogan nawa eh, tunani nake kar ogana izo hajiya in kuka hadu da ogana Ikon Allah. Sauki nake nema miki. Ba zai yiwu ba ina da aure nace maka bai yiwu baka numban waya. Wai ka kuwa san aikin ka kuwa? <laughs> Ai na da ba komai hajja bari kira shi. Oba! Oba! Gare to, gare to.